Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum, Sarfil Hashin Gumel ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 11 ga watan Janairu na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa an kaddamar da shirin yin rigakafin cutar kwalara da ke addabar wasu yankuna a jamhuriyar Nijar. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma su rauke kiran mu ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da Firaministan Habasha Abi Ahmed a jiya Litinin yana mai nuna damuwarsa akan tashe-tashen hankula a ƙasar da kuma hari ta sama da ya kashe ɗaruruwan fararen hula a yankin Tigray. Fadar White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna yadda za a gaggauta tattaunawar da ake domin a cimma tsagaita wuta shekara guda bayan yakin basasar kasar da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane ya kuma tilasta wa fiye da mutane miliyan biyu barin gidajensu. Fadar ta kara da cewa Biden ya jaddada mahimmancin inganta tsarin samar da kayan agaji a fadin Habashar da kuma buƙatar magance matsalar batun haƙƙin ɗan adam na dukkan 'yan Habasha da abin da ya shafa, ciki har da batun garkama wasu 'yan Habashar ƙarƙashin dokar ta ɓaci. Myanmar ta yanke mahambararriyar shugaba Aung San Suu Kyi hukuncin zaman gidan yari na shekara hudu saboda samunta da laifin rike rediyon oba-oba ba bisa ka'ida ba sannan kuma da karya dokan coronavirus. Wata majiya mai alaka da kotun da ke na Fido ta faɗa wa kafofin labarai cewa an yanke wa suki hukuncin zaman gidan yarin ne saboda karya dokar shige da ficen myanmar ta shigo da rediyon oba-oba da kuma saba ma dokar ƙasa mai kula da bala'o'i daga indillahi da karya dokar annobar corona. Hukuncin na jiya litinin ya zo ne fiye da wata guda bayan samun suki da laifin tunzura jama'a su yi bore da kuma wata tuhuma ta daban mai nasaba da karya dokar ƙasa mai kula da bala'o'i saboda saba dokar kullum corona. yayin da take yakin neman zaben majalisar ƙasa da aka yi a bara da farko an yanke mata hukuncin ɗaurin shekara hudu a gidan yari amma shugaban gwamnatin mulkin sojan unklen ya rage hukuncin zuwa shekara biyu labaran suna zuwar muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'Yan gudun hijirar Afghanistan marasa takardu waɗanda suka gudu zuwa Turkiyya domin tserewa Taliban sun ce ba su samun magani da kuma rigakafin cutar corona. Yayin da 'yan gudun hijirar da aka musu rajista a hukumance suka cancanci samun kula da lafiya a Turkiyya, an yi amannar cewa dubban 'yan gudun hijirar Afghanistan marasa takardu suna cikin ƙasar. faduwar afghanistan ɗin a hannun 'yan taliban a watan agustan 2021 biyo bayan janye sojojin yamma ta sanya dubban mutane gudu zuwa makwabtan ƙasashe dubban 'yan ƙasar afghanistan ɗin sun riga sun bar ƙasarsu saboda rashin tsaro da kuma gujewa talauci. in an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa jamhuriyar nijar inda ya wata samun masu kamuwa da cutar amai da gudawa ta kwalara ya sa hukumomin kasar suka kaddamar da wani gagarumin aikin yin rigakafin kwalara a wasu yankunan kasar. wakilin sashen hausa a birnin kwanni haruna bako ya aiko mana da ƙarin bayani kasancewa a shekarun baya-bayan nan yankuna masu tarin yawa ne a janguriyar nijar ke fuskantar allobar cutar kwalara mai sawar zawo da amai babu kakkautawa shi yasa hukumomin kasar kaddamar da wani gagarumin gangamin wata yekuwar bayar da magungunan rigakafin wannan cutar ta kwalara da ke hallaka mutane masu tarin yawa a duk faɗin kasar musamman a lokacin lokacin damana rigakafin na shakuwar birane da ƙauyuka yanzu haka ta hanyar bi gida-gida da malaman asibitin ke yi Mala asuman abdu shine ke kula da hulɗa da jama'a a babbar asibitin birnin kwanni eh, lalle hakikan tun rana takwas ga wannan watan kyan fara wanga aiki na gangami na ba jama'a wanga magani da ke kasance a rigakafi da kamuwa da wannan cuta ta zawo da amai da muke cema kolera domin kowa ya san wagga shekara da har shekaru uku da suka wuce can gaba mu huskanci wagga matsala ta cutar zawo da amai to ganin haka ne masu hannu da shinu da tare da jan kokarin gwamnatin ƙasa mu eh, yau Allah ya samu ka samu maganuka na rigakai da wannan cutakin. tabbat mun so mu sami su tun lokacin da muka fuskanci ga muna cikin tsananin matsalar nan to amma abu aka ce kana taka allah na tashi abin bai samu ba amma sai allah ya sa a kwana a tashi ga wannan alhorma ta shigo mu zuwa ga al'ummar birnin kwanni da wasu ma jihohi na kasar tawa eh, insha allahu duk wanda ya kasance dan shekara ɗaya da abin da ya yi sama har shekara ɗari da insha Allah ya dace ya kasance ya samu wannan magani. akwai likitocinmu kamar guda uku na nan garin wanda a cikin kwanni eh, biyu zama ce ha hudu in aka gama da na karkara saboda akwai likitan nan ta mu wadata akwai ta ƙaura sannan akwai ta bazaga da ta cerasa da kenan suna gudanar da wannan aikin likitoci ne aka sa da ke gabi garka-garka musamman suna ba da wanga magani zuwa ga al'umma akwai inda kuma cikin gidajen likitocin ma har cikin gidajen ma na likitocin musamman akwai wanda aka aje su rika ba duk wanda ya kasance a ba shi wannan magani suna nan suna tayar da wannan aiki insha Allah ga abin da muke jiro ga al'umma a hudda duk wani rudani nan duk wata jijita domin aka ce alhorma ga ta samu kuma ta irin wanga ciwo da yau tabbata munan ga kwanni mun ga iri da ta mun illa mun ga iri da ta samu kuka domin yau ga shekara mun samu tun kusan 430 ba daya da suka kamu sannan mun samu tun 36 da suka rasu kaga abin akwai ciwo su ma waɗansu 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun bayyana gamsuwarsu game da wannan yekuwar ta rigakafin cutar kwalara a dukkan faɗin ƙasar. Shi a kula don saboda inda duk magabata suna kula ma talakawan to kaga abin daidai kenan an ce gida gida za a shiga to kuma kaga zuwa shiga gida gidan nan kuma haka na shi ma alheri na dan duk wanda ya zamba iya taya an ka kai mi abu gida ne kaga an kyauta mishi rashin lahiyar nan ka san ko kwanaki da tashi haka mutane an ka tattara mutane mutane duka a kowa da kowa suna zuwa duk wanda abin ya same shi da ya zo kuma maraba akai da shi dan abubuwa dan maganin kaɗan ne na za a ci aka sayi. to sunana muhammadu bello mai dinki tsohuwar tasha wannan rigakafi yana da kyau gaskiya hisbillahi sannan kuma ai abin yabawa na ga gwamnati da ta tagaza tawa mutane wanga abin hikima saboda ai kaga bara shekarar ta wuce mutane sun samu matsala kame da irin wannan wannan matsala kwalara din kwalara mugun ciwo na in an ka samu irin wannan karfin gwiwa na gwamnati wala abu sai yi sauki sannan su kuma magidanta ta su kula da irin sha'anin gidajensu saboda wannan kwalarar tana iya tasowa da cikin gida ga kazanta a bar kwanoni an ci abinci a bar kwanoni yashe kuda su zo su su taba ko da in sun haga mu taba ya rasu ɗauko su abinci su ci ana iya samun matsala wannan wurin tela mu muna jin daɗin da an ka hito da wanga tsari yanzu wallahi abin ya yi shawa kuma wallahi ni ji an yi mai shi lahiya launa wallahi ubangiji Allah tabbatar da alheri tabbat wannan matakin da gwamnatin ta jamhuriyar Nijar ta ɗauka na yin gangamin rigakafin cutar kwalara zai sawar 'yan ƙasar su yanke fargabar fadawa tarkon allobar kwalara nan gaba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausar muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gai da haruna wun bako har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. jihar New York sun ce hayakin wuta daga wani gida a rukunin gidajen haya shine sanadin rasa rayukan akalla mutane sha bakwai wanda ya hada da yara takwas a wani gini mai hawa sha tara a unguwan Bronx da ke jihar ta New York. A wani zaman ganawa da manema labarai a jiya Litinin, kwamishinan hukumar kashe gobara ta new york ɗin daniel negro ya ce an kai waɗanda gobarar ta shafa asibitoci daban-daban a yankin wanda hakan ya janyo kirga wasunsu sau biyu har da farko da aka samu eh, jimillar mutane sha tara ya kara da cewa adadin ka iya karuwa kamar yadda aka samu mutane a 44 da suka samu raunuka daga cikinsu akalla mutane 13 suna cikin matsanancin hali Jami'ai a Amurka masu kula da tsaron ƙasa ta kafar yanar gizo suna ci gaba da gargaɗi game da raunin da ke tattare da wata manhaja mai suna Log4j bayan fiye da wata guda da aka gano ta. Masu kula da tsaron ƙasar Amurka ta yanar gizon da kuma hukumar kula da tsaron madafun ci gaba na CISA sun faɗa jiya Litinin cewa raunin manhajar da aka fi sani da suna log for shell ya zama wata kafa da masu aikata laifuka suke amfani da ita na tsawon makonni kuma har yanzu akwai yiwuwar ci gaba da amfani da kafar ta mummunar hanya. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. To kafin mu leƙa ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar. ka ka ba mu mai sama ka taimake mu likitoci masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. daga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye mu Yanzu kuma ga Mahmud Kwari dauke da shirin mu na gaba. 'Yan kasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace. shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Tuntuɓa na su ji ya abu yake gudana na buƙatar son a zauna ma da su a tattauna ya abubuwa za su gudana domin inganta al'umma a cikin tsarin demokuraɗiyya. Wato wannan yanayi shine civic space muke kiransa. Duk wannan turancin da kake wani civic space civic space barin gaya maka ita a sentence guda ɗaya. Kurin abin da take magana kai da hukumarka idan misali a ce ba hana mu mai kungiya ba ko ta addini ko ta jami'a ko ta siyasa amma ba za mu iya taro ta hankali mu kwance ba kaga dama mu taro yau shirin 'yan ƙasa da hukuma zai duba ma'anar kalmar turanci ta civic space da galibin masu gwagwarmayar shugabanci na gari kan yawaita amfani da ita za kuma mu duba makomar 'yan najeriya a kan mizanin wannan kalma wacce kan yi tasiri a ƙarƙashin tsari na dimokuraɗiyya a ce mu mulkin kai ba son kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai na komai ba. Madalla. Masare Civic Space wata kalma ce ta harshen Turanci da masu magana da yaran ke amfani da ita musamman 'yan gwagwarmayar shugabanci na gari da masu fafutukar hakkin bani Adama wajen bayyana mizanin yanayin walwalar 'yan ƙasa da cimma muradu da kuma dukkanin bukatu ko haƙoƙinsu a fannoni daban-daban na rayuwar bil'adama. Tuni dai manazarta a fannonin ilimi daban-daban suka yi ittifakin cewa tsarin demokaradiyya da galibin ƙasashen duniya ke amfani da shi ya gini ne kan turakun wannan kalma ta civic space. Binciken manazartan ya nuna cewa shi kansa tsarin mulkin demokaradiyya baya tasiri muddin bai cika sharaɗan ma'anar civic space ba. Comrade Abrazak Alkali da ke zaman daraktan ƙungiyar Organization for Community Civic Engagement wato Ocean mai shalkwata a Kano, Najeriya, ya yi tambihi akan ma'anar kalmar civic space ta mahangar 'yan gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a ƙasa. Duk lokacin da aka ce civic space wato ma'ana muna nufin wani yanayi da yake bayawa ga al'umma 'yan ƙasa ƙungiyoyi 'yan jarida su samu kafa ta walwala ta shiga mu'amala ta bibiyar yadda gwamnati take gudanar da abubuwanta na maganar samun bayanai na maganar tuntuɓa na su ji ya abu yake gudana na buƙatar son a zauna ma da su a tattauna ya abubuwa za su gudana domin inganta al'umma a cikin tsarin demokradiyya wato wannan yanayi shine civic space muke kiransa banda gwamnati ma ai akwai abubuwan da jama'a suke da yanci akan kansu wato kamar lokacin da wani abu ya sami su na rashin jin daɗi wanda gwamnati ce ta bullo da shi ko kuma gwamnati ta bullo da shi wani abu rashin jin daɗi kamar yawan um, fyaɗe da ake wa mata ko kuma yawan yanzu kaman kashe-kashe da ake arewacin najeriya yan kaga ba gwamnati take yi ba amma haƙƙin a ba da tsaro ga al'umma yana wuyan gwamnati haƙƙin a hukunta wanda suke wa mata fyaɗe yana wuyan gwamnati to saboda haka lokacin da yan ƙasa suka fito za su nuna rashin jin daɗin su kaman yin mm, zanga-zanga ko kuma su yi wata haɗaka don tattauna kan wannan abin wannan yanci nasu yana ɗaya daga cikin abin da muke kira wato civic space damar samar da yanayi wanda zai ba da dama ga 'yan kasa su tattauna abubuwan da suka ah, dame su kuma su bulbulo da ya za a samu makomarsu. Galibi dai 'yan siyasa da kan rike madafin iko a matakai daban-daban kuma a lokuta daban-daban su ce ba da dama wannan tsari na civic space ya wanzu a tsakanin al'umma ko kuma akasin haka. Sanata Masa'udu El Jibril Doguwa tsohon wakili ne a Majalisar Dattawan Najeriya wanda ya shugabanci jam'iyyar siyasa a jihar Kano, Najeriya. ya bayyana abin da ake nufi da kalmar civic space a tasu mahangar. Duk wannan turancin da kake wani civic space civic space barin gaya maka ita a sentence guda ɗaya. Kurin abin da take magana kai da hukumarka. Domin ice ko hukumar taka da ya zama wato kai za ta mulka ko kai za ta yi wa aiki ko kai take so ta daɗaɗawa ko kai take so ta kyautatawa ko kuma kai take so ta baiwa ilimi ko kai take so ta baiwa uh, magani a asibitoci sai ta zo ta san da cewar meye kake so a wani wuri kake so a ina kake so in baka manta ba zamanin sojoji a baya akwai lokacin da gwamnatocin nan suke zagayawa gwamnatin soja ne ba wanda muke gani kamar a lokacin suna tauyewa mutane yancinsu amma akwai lokacin da ake kewayawa lokal gaman lokal gaman da suna kai da hukumaka a je a tara mutane a yi musu leccoci a faɗa musu ayyuka na gwamnati su kuma a je daga bakinsu musamman waɗansu waɗanda suke da baki su faɗi cewar mu mutanen wannan ƙaramar hukumar ko wannan gari ga irin abubuwan da muke ganin da cewar a takaice idan gwamnati ta yi mana za ta kyautata mana. Masu ware nan gaba a cikin shirin za mu ji halin da yanayin civic space wato tsarin kai da hukumar ka ke ciki a Najeriya kamar yadda shi sanata mas'udu ya fassara shi a dakacin duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Madalla, masu saurare kamar yadda bayanai suka gabata, tsarin civic space da dimokuraɗiyya ɗan juma ne da ɗan jimmai. Wannan ta sanya tun lokacin da Najeriya ta koma ta farkin dimokuraɗiyya shekaru fiye da 22 da suka gabata, yanayin damammaki masu alaƙa da civic space ya inganta kuma ya faɗaɗa. amma masu kula da lamura a wannan fanni sun lura cewa wannan yanayi ya samu koma baya cikin shekaru biyu zuwa uku da suka shuɗe. kamar yadda comrade alkali ke faɗi. kamar tuntuɓa ma wajen yin gudanar da al'amura sosai wajen irin su eh, yin dokoki yanzu kamar dokar zaɓe gata yadda ake jan kafa akan gudanar da ita wadda tsari ne wanda aka yi tuntuɓa jama'a suka bayyana ra'ayinsu suna so a samar da eh, sakamakon zaɓe ta fuskar eh, na'ura mai kwakwalwa wato electronic transmission of result ga batu na yan tunke wadda jama'a su bi duk su ma gasa ana jan kafa wanda in ba a yi wasa ba ma za a yi wa abin kafar ungulu ba zai tabbata ba sai dai ba ga haka matsalar rashawa a najeriya na kan gaba wajen tsukewar yanayin civic space a kasar in ji farfesa nasir adamu aliyu na tsangayar koyon aikin lauya ta jami'ar bayar kano ita doka kaga an yi ta ne don a ma'ana in gotu ta ce kaza to shi kenan da gwamnati da kowa sai ya bi to amma ka gan ka saboda yadda raguwar hakkin yake da damar za ka ga duk wannan ba yi to kaka ta nan za ka ce a karara ma muna ganin cewa wannan dama ta mutum wanda ake ta civic space din wato hakki na mutane su yi abin da ya dace kuma a basu damar da ta dace kaga babu kenan idan wane ya kwashi kudin al'umma da ya kamata ya asibiti ba ya asibiti ba al'umma nan ba za su sami damar walala ta lafiya ba idan aka ba da kuɗin da za a tsaro wane ya kwashe to shine halin da muke ciki yanzu misali ba ba a sai kayan tsaro ba mutane sun sa samu damar walwala ta za su walwala saboda yanzu in ka fito baka da tsaron da ka tabbatar daga nan Kano zaka tafi Sokoto ba tare da an wani abin same ka ko an kan ko halaka ka duk da zaka ce ko bangare da har yanzu mutane suna damun dama sai abu da suke amma shi ma ba kamar yadda kamata ba idan misali a ce ba hana mu mai kungiya ba ko ta addini ko ta jami'a ko ta siyasa amma ba za mu iya taro kila hankalin mu kwance ba kaga da mu taro ina so in je in samu labarin abin da yake faruwa a gubarno Maiduguri ba zan iya ba kaga da mu ta samu ke so ka kalluwa yanzu yanda ake ciki yanzu a ƙasa na kai ka sani in kana so ka je Abuja sau uku da sai ka shiga mota ka je sau uku dawo ka je yau a cikin sati ka je sau uku yanzu ka yi ka ka tana da kuɗin jirgi in za ka yi sau uku to kaga wata kila ba ka kuɗin jirgi sau uku to kaga damar motsin makanta freedom moment din a yaran so da a yanzu abin da ke so gaya maka wannan space wannan damar ta tsuke ta tsuke ta munana akan abin da muke da shi a baya masu a shirye-shiryen mu na gaba za mu ji rawar da kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari da talakawan ƙasa ka iya takawa wajen farfadowa tare da daidaita walwala da cikakken haƙƙin rayuwa da 'yanci wadda ke kunshe a cikin ma'anar kalmar civic space kuma tsarin demokaradiyya ya tabbatar da shi yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu ba abu ta da rashin aiki daga labaita yawon a gai da Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci da Sulaimun Barma zai kama na sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa takaddama na ƙara tsananta a tsakanin ƙungiyar sai da ƙasar mali a wani lokacin da yankin sahel ke fama da matsalar tsaro a taron da suka gudanar a ƙarshen mako a birnin accra na ƙasar ghana ne shugabannin ƙasashen yammacin afirka suka yanke shawarar kakabawa ƙasar mali takunkumin tattalin arziki da na diflomasiya saboda abin da suka kira saba alkawalin shirya zaɓe yare ta ce ba tare da wata wata ba gwamnatin mali ta mai da martani inda ta rufe iyakokin kasar tare da janye jakadunta daga kasashen mambobin ecowas da nufin jaddada cewa ba gudu ba ja da baya jaridar lanketer na cewa kasar niger ta hana jiragen sojan rasha ratsa sararin samaniyar ta ba tare da bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki ba jaridar ta ce a umarnin da ta baiwa hukumar kula da jiragen saman kasar wato anak gwamnatin nijar ta haramta wa dukkan wani jirgin sojan rasha ya da zango a kasar akan hanyar su ta zuwa kasar mali ko jamhuriyar afirka ta tsakiya lamarin da ya sa suka fara sabka algeria kafin daga bisani ta janye matakinta bayan da hukumomin mali suka tunatar da takwarorinsu na nijar cewa mali fa ba bare ba ce a hukumar kula da jiragen saman nahiyar afirka a sakina jaridar air info ta ce kasar amurka ta bai wa jamhuriyar nijar tallafin allurar rigakafin corona samfarin faiza kusan dubu ɗari hudu a ƙarshen makon da ya gabata ne ofishin jakadancin amurka ya damka wannan tallafi a hannun hukumomin nijar da nufin ƙarfafa matakan yaƙi da wannan annoba jeriyar ta ce karan farko kenan da ake samun shigowar samfarin pfizer a nan nijar inda tun a watannin baya aka samu tallafin samfari daban-daban na rigakafin covid-19 bayan kaddamar da tsarin tallafin nan na covax mu karkare da jaridar laru de l'histoire wacce ke cewa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta bankaɗo wani shirin coge da aka kitsa a yayin jarabawar jami'an duwan da aka gudanar a baya-bayan nan jaridar ta ce binciken jami'an kwamitin yaƙi da satar jarabawa a ƙarƙashin hukumar ta halsiya ne ya gano wannan kulli da ake zargin wasu jami'an duwan da hannu cikinsu har da wani kanal guda abin da ke ƙara fayyace yadda satar jarabawa ke ƙoƙarin zama sana'a a wannan ƙasa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A da malasi. yanzu kuma sai wasu sakonni da kuma su kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Mai magana Malam Ibrahim Burafi Shana Urbo. A nan ƙarfi kuma zama tare Najeriya ke gidan. Kuma biyoyi Hausa yana so zan ba da yayi na game da najeriya kamu ubangin allah wannan rikici da ake addaban mu da wannan masifa tsada ubangin allah kare mun ita ya allah ina addu'a ina roƙon addu'a ga ne malamai na najeriya da duniya gaba daya da cikin mu da addu'a wannan ikilamin da muka faɗa ubangin allah hudda mu lafiya Assalamu alaikum muryar Amurka. da magana Isa Sani ne Asibiti Barkon Alli karamar hukumar kiyawa jihar Jigawa. A ra'ayina na yau shine zan yi wa ainihin toga ta tafi igil. fatan alkhairi a cin gasar kofin nahiyar afirka da ake yi a kasar kamaru wanda insha allah gobe talatin nan za su buga wasa da kasar masar ina fata wannan wasa zai ƙayatar kuma za mu samu nasara kamar da ci uku da nema kan wannan kasa ta masar kuma da fatan za su taka rawar gani har su kai da ɗauko mana wannan kofi su dawo da shi gida Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon America. Mai magana Uzairu Mahar, Bakwai Shamina, Jihar Kaduna, Najeriya. a yau zan ba da ra'ayi na ayyuka musamman ga gwamnan mu na kaduna da yan majalisar mu na ga jihar kaduna muna kira da babban murya muna da kimanin shekara ɗaya za mu da wutan nefa a saminaka ka na su gaggaza su gyara mana wutan nefa ba sai lokacin zaɓe ya yi ra'ayi mu da kilin da magi ba wannan shi ne ra'ayi na a takaice radio america daga uzair mahad. heart Salamu alaikum biyu a hausa sunana Usman daga jihar Adamawa a Unguwar Masu Kare. mu dai muna kira da jama'a a dinga roƙon Allah Allah ya kawo wani sauki kar a dinga kushe shugaban ƙasa a tuna fa yanda lokacin da ya kama ƙasar nan yanda yake baban kama da maman ka baka yarda da su ba kar a manta abin da same mu shekarun da wuce a lokacin mulkin PDP a dinga roƙawa ƙasa a dinga roƙa Allah ya kawo mana sauki kar a dinga kushewa. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana shi ya tukur baban rediyo matankari a jihar Kebbi, Najeriya. Murya Amurka ina son bayyana ra'ayina dangane da abubuwan da ke faruwa a ƙasa ta Najeriya. Musamman wannan abin da ya faru shekaran jirgin ina a jihar Zamfara. Na kashe mutane sama da ɗari biyu. Wannan abin abin alheri ne abin da ke ne. Da fatar Allah ya ji kamar wanda suka mutu kuma wannan abin Allah ya kawo na ƙarshen shi. alhama da qur'ani hawa manzon Allah sallallahu alaihi biyu BOA na gode na kuma sauran ku koyaushe tukur baban rediyo matankari a jihar Kebbi Najeriya wassalam ku ga lafiya madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu kenan kuke kira ta waya kuna ajiyewa da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. an ji cewa shugaban amurka joe biden ya yi magana da firaministan habasha abi ahmed a jiya litinin yana mai nuna damuwarsa a kan tashe-tashen hankula a kasar da kuma hari ta sama da ya kashe ɗaruruwan fararen hula a yankin tigray myanmar ta yanke mahambararriyar shugaba aung san suki hukuncin zaman gidan yari na shekara hudu saboda samunta da laifin rike rediyon oba oba ba bisa ka'ida ba sannan kuma da karya dokar coronavirus masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri za kuma yi lissafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta na gabatarwa sai salaman abu wanda ya hada da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar fili hashin gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.